Alhaji Saba Garbu wanda tun da farko ya lashe zaben majalisar wakilai ta tarayya daga mazabar Nange da Fataskum a jihar Yobe. Kotun sauraron kararrakin zaben jihar Yobe da ke zamanta a nan Abuja ta soke zaben nasa bisa zarge-zargen da suka jibanci takardun shaidar firamare inda ta umarci a rantsar da Honorable aliya kubu mai nasara. biyo bayan ɗaukaka ƙara da shi saba garbun ya yi kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da kenan abuja ta jingine hukuncin wacce karamar kotun inda ta buƙaci saba garbun ya ci gaba da zama wakili a majalisar daga bisani na ji ta bakin ɓangarorin guda biyu. a sunana honorable saba garba ni ne wanda allah ya bani sa'a jiya a wannan daga court of to muna godiya ga Allah da Allah ya bani ya nuna ga a duniya gaskiya gaskiya ne kuma ya nuna duniya ƙarya ƙarya ne ya sa da muka zo da aka ba shi a tribunal muka ce ba za mu yi magana ba za mu je court of appeal muka je court of appeal Allah ya bata fitar da gaskiya to haka muke tsammani in Allah ya yarda a tumin waziri yana nan zuwa a appeal court kuma za mu sake karɓa appeal court insha Allah Malam Abdulwasiu Fataskum na bangaren Honorable Ali Yakubu mai nasara mu a matsayin mu na yan jam'iyyar APC gaskiya shari'a ba ta mana daɗi ba an karbi kujera ta ɗan majalisar federal constituency Nigeria Fatuskun an ba wa shi honorable Yakubu mai nasara. Ɗan takarar PDP ya apil a nirmar kujerarsa. komai Allah ne to mu kuma goya bayan sa mun yadda da kotun da hukuncin da aka yi na kotun tsarin kara Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria